abin da ya kama janareto ne na gida ko janareto irin na jikin wasu injina ko hatta irin na keke da ake cewa sola duk suna amfani da mayan karfe a karkashin nan ko a nan akwai jan waya nan kuma menene magnet idan magnet a ka'ida in ya zo ya shiga cikin jan waya ya wainu ko ya gaba ya baya zai dinga cire wuta keke zai yana tafiya yana waina magneton nan yana waina mayan karfen nan nan yana wainuwa nan yana juyawa a karkashin nan kuma akwai jan waya sai ya dinga cire wuta ta kasa 5 volt wanda zai kunna maka wuta irin na keke haka janareto na gida in ka tayar yana wainuwa shi ma mayan karfe ne yake wainuwa haka sannan jan wayan sai ya dinga cire wuta haka e-bike wanda ran nan na zo na nuna muku tayan nan kana tafiya shi ma batir ɗin yanzu wannan zai iya zama moto irin na e-bike zai iya zama janareto an mun rubuta takaddan mu duk da kadan kadan za mu zo mu yanzu ban gama takaddan ba idan sati ya za mu dinga ɗaukan wasu abubuwa da ɗaɗɗe muna yi wancan abin sunansa electromagnet ko electromagnetism yadda ake samun wuta ta hanyar magnet yau kuma sai muka ce fruit batiri prod batiri yadda ake samun wuta ta hanyar prod yadda ake samun wuta ta hanyar prod prod shine ɗanyen kaya abin da ya shafi mangoro ne gwaiba ne ayaba ne lemu ne kankara abaraba wayannan ana samun wuta a jikinsu ta ya za ka samu abin da za mu nema kafin mu samu wuta muka ce kwamfanin abubuwan da ake nema kafin mu zo mu samu wuta a jikin furod sai muka ce daga ciki akwai kofa kofa kofa in baka san kofa ba shine da hausa kake cewa jan waya jan waya ko tagulla kofa waya jan waya abu na biyu muna bukatan zin zin in baka san zin ba shine irin karfe kamar na kwanon sama kwanon da ake bugawa a daki ko kuma irin ƙarfe wanda yake jikin batir ko a jikin batir namu irin wannan batir ɗin bayan gashi nan menene zinc ko batir aa batir aa irin batir mai ɗan girma na wannan gashi karkashin akwai zinc ko batir aaa irin karami wanda kuke cewa batir na remote shi ma karkashin akwai zinc irin wannan ko batir type d wanda batir ne shi ma irin wanda ake sa manyan toshila ko c duk nan batiran za ka ga su akwai mai zin in ka ɗaye wannan abin ka ɗauka ka samu zin ko kuma kwano na sama in dai har kwanon original ne shi ma menene zin ne ana so ka samu zin mai kyau sannan ya zama ba tsatsa ba wani abu zin irin jikin kwano kana buƙatan waya waya kowane iri wanda za ka zo ka hada kowane irin waya wanda za ka hada kana bukatan fruit fruit menene fruit kayan marmari kayan marmari sai muka ce fruit din amma ba kowane iri ba ka samu orange lemun zaki ko lemon lemun tsatsami ko tomato tumatir ko apple tuffa wayannan da su ake amfani duk wani abin da yana da tsami a jiki kemikal ɗin tsamin ake bukata duk kayan abinci da muke ci akwai kemikal a jikinsu wanda idan muka ci kemikal ɗin ne yake amfani a jikinmu Allah zai narkar da shi a cikinmu ya gyara shi hanji sai ya tsotsi wayannan abubuwan da suke ciki sai ya sa a jikinmu wani ya zama ruwa wani ya shiga jini wani ya yi kaza sauran abin da ba amfani kuma sai ka zo ka yi bayan gidansu kowane irin kayan abinci da muke ci akwai kemikal a jiki da shi muke rayuwa da shi muke amfani kamar manmu ba dare muke samu ba in muka ci cikinmu zai nika sai mu samu to irin kemikal ɗin da ake bukata irin na wayannan abubuwan mai ɗan tsami kamar a jikin lemu a jikin lemun tsami tumatir a jikin apple tuffa duk akwai irin wannan kemikal da muke bukata sannan waje sai muka ce na biyar zaka nemi lot lord menene lord dan abin da za ka ɗaura ka gwada ka samu can ko ba ka samu ba lord ɗin muna da ka samu led led shine led led ko kuma ka samu watch irin agogo na da mai harbawa agogo digital digital mai harbawa ko semi digital o ko kuma ka samu small device wani abu ɗan karami wanda yake cin wuta kaɗan wani abu ɗan karami mai cin wuta kaɗan don kar mu je mu sha wahala in muka ce za mu nemo wayannan abubuwan ka je ka samu kusa wani ma mai tsatsa ne ka samu kwano ka yanka kar mu sha wahalan nan dare sai na kamana kawai zin da wannan gaba ɗaya kawai na bature wanda ana yi ana sayar da shi in baka so ka sha wahala in na ce zan samu ga ga kofa waya idan ka ce kofa wayan nan za ka je ka nema sai ka je ka sha wahala jan waya ne ko bras sai ka je ko wajen ayin ajakuta ka samu wani abu jan waya mai kyau jikinsa yana da kyau haka ka yanka ka goge ka yi kaza wannan duk wahala ne wannan kuma menene zin shine zin irin kamar jikin kwano da kake gani na ɗaki sabo karfe haka ko kusa za ka iya samu kusa sabo katakar za ka ga shi ma jikinsa haka irin karfen da ake kusa ko kuma jikin batir aa batir aa ko batir me 18650 ko batir me aaa ko batir type dc duk wannan yanayi ne irin ire-ire ne na batira da muke amfani karkashin akwai me akwai zin gashi nan karfe ne kawai za ka samu irin wannan kamar kwano ka yanka mai kyau ka cire ko ka samu kusa ko ka samu wani karfe kamar haka na jikin sabon kwano ka yanka mai kyau ka ɗauka sannan ka samu abin nan jan waya amma ba haka abin nan shi ma ya zama dai shi haka ma'ana fele-fele ka same shi kamar haka kamar langa-langa sai ka ɗaura masa waya ga shi yanzu wannan bature ya yi sa a kamfani an fuda an sa wannan ga wayan da nake fada za ka iya samun waya kowane iri mun sa negative da positive wannan kamfa shi ma kan da za mu sa led ga kuma lod da na fada ne led wanda mun riga mun sani muna da led ja led wannan yana cin menene yana cin ja baya cin wuta sosai yana cin kawai 2 volt 10 milliamp 2 volt 10 milliamp abin da yake ci kenan voltage biyu mili'am goma zai kunna mana shi don haka gashi nan na siyo mana wayan nan abin nan din ba sai mun tsaya mun je muna bibiyan ko a cikin ajakuta muna ta nema muna gyara ba don haka na kawo kai kuma ba sai ka je ka nema in ya so ka hada gashi nan agogo irin na da agogo irin na da sami digital watch sami digital watch mun karanta a cikin takardarmu na english agogo mai awa goma sha biyu sai ya sake ce ma pm ya eh, awa goma sha biyu ya ce am a awa goma sha biyu ana kiransa sami digital muna da digital mai awa 24 muna da analog mai juyuwa to agogo irin na da gashi ko yanzu ka je bakin kasuwa arha ba mamaki naira 200 ko 300 za ka saye shi kawai injin din dama agogo yana aiki da mai batir za ku ga babu batir a cikin nan batir din agogo babu yanzu agogon ba kunne bane yana aiki amma ba batir yanzu da sai mun je wajen masu agogo sun bude nan sun sa mana batir naira hamsin ko nawa ne sannan zai fara aiki to dan a nuna maka wannan aikin sai muka ce bari ka zo ka gani da idon ka za mu nema masa batir a jikin kayan marmari sai ya kunna ya fara aiki ga led shi ma wanda ka san ana kunna shi da 3 ball ko 2 ball za mu zo mu kunna shi da kayan marmari shi ma dai gashi nan shit din mun saka masa ga waya guda biyu da ya tafi jikin ina jikin batir negative da positive wanda su ne dama aka sa batir sai ya zauna a kansu sai agogo ya kawo to yanzu gashi baya aiki baya aiki za mu zo mu gwada shi da wannan ka gani sannan gashi ɗin wasu ma wanda nan gaba zan yi amfani da su zaka ga sabo katakar kai zaka iya zuwa ka nema ka sha wahala ni ban yadda in je ina nema ko a wajen ajakuta ko a kan hanya shi yasa kawai na saye sabo kawai na kawo wannan ma gashi zin sabo katakar ba na kowa ba ne in kai kana so sai ka je ka sata din ranar lahira sai ka tafi da shi gashi nan sabo katakar ba wanda ya fara amfani ba cikin kayan wani aka fasa aka cire ba gashi nan abu biyu za ka nema zin da kuma kofa waya zin kofa waya jannan shine kofa waya jan waya farin kuma shine zin sannan muka ce muna neman za ka nemo kayan marmari kayan marmari fruit sai yanzu muka kawo me muka kawo me dankalin turawa a potato ban sa a cikin nan ba potato shi ma akwai wannan kemikal din a jikinsa dankalin turawa ko kuma gashi nan orange orange lemun zaki orange lemun zaki ko kuma lemon lemun tsami ba mu kawo a nan ba tumatir sanannen abu ne apple sanannen abu ne yanzu ni na kawo guda biyu zan gwada da shi sannan kafin ka fara ka tabbatar lemun nan ko ka nemi ya lala ka yi amfani da shi idan ka kawo lemu mai kyau ka yi amfani da shi ba za ka ci ba ba a ci duk lokacin da ka hada abu guba zai zama kemikal biyu ne zai hadu batir ɗin da zai hadu ɗin kemikal ne guda biyu suke haduwa zin ɗin ya shiga ciki waya ya shiga ciki za su hadu su rikitar tsamin lemun za su mayar da shi kemikal sai su zamar da shi batir dan haka in ka gama sai dai ka jefar ko ka aje gobe ka yi amfani ba za ka ci ba dan haka in dai ka san kana so ka je ka nemo ya lala idan dankali ne ma ana gama ba za ka ci ba ko ka wurgar ko ka aje nan gaba ka yi amfani da shi har kafin nan da ya bushe ruwan jikinsa ya kare kullum zai dinga baka wuta in ka yi amfani ba a ci ya riga ya rikice ya zama chemical abu na farko za ku ga kafin nan gaba shi ma mu zo mu yi sadaki-daki wannan shine a cikin karatun baya na faɗa muku power supply power supply za ka sa masa akwai na wutan nefa akwai na dc yanzu saboda babu wutan nefa a gari komai na za ku ga bana amfani da wutan nefa direct yanzu za ka iya sa shi a sola ko a batir gashi na ɗauko batir ɗin keke mai tafiya da injin ɗin nan e-bike nasa ko batir ɗin sola ko na keke na fe ko me ko sola direct idan ka sa shi za mu sa masa input za mu sa masa har zuwa voltage saba'in nan kuma za ka murɗa ka cire voltage ɗin da kake so yanzu za ku ga a nan wajen ya nuna mu 0.498 ko kuma 4.98 mu bar 0.498 volt ma'ana voltage fudu da casa'in da takwas voltage biyar saura kaɗan muka ce led ɗin nan da voltage nawa yake kunnuwa voltage biyu za ku ga am kuma a nan wajen na seta 2 am to yanzu zan rage zan rage in ba da voltage guda biyu am ɗin kuma zan mayar da shi mili'am goma in ba ka gani mai kyau gashi nan set bolted ɗin yanzu ba 2 ba ne voltage ɗin 20 ne da ina sa wannan zai kone ba na kallo ta gefe mai kyau za ka yi mai zan seta a mayar da shi 2 bolt. gashi nan 0.2 za ku ga a nan wajen wannan yellow ya nuna 0.1 1.98 uh, volt 1.98 volt ma'ana volt biyu voltage biyu saura dugo biyu dugo biyu din ya shanye saboda shi ma yana amfani da wannan am din kuma za ku ga yanzu bai fara nuna ba ma 10 milliamp ya yi kaɗan sosai yanzu batir din nan asali menene voltage hamsin da biyu voltage hamsin da biyu ne batir din keken nan amma gashi nan saboda na sa power supply na ɗauki voltage biyu kacal na bar hamsin din shine amfanin wannan abin na ɗauki voltage biyu na bar hamsin din muka ce ko yaushe dogon kafa shine ja gajere kuma shine baki gashi ya kunna batir din nan asali voltage hamsin da biyu ne sai na sa power supply na mayar da shi voltage biyu am nashi kuma yana da wajen mili'am dubu goma amma sai na ɗauki miliyan kwaya goma a cikin dubu goma gashi ya kunna mana wannan inda a ce a yanayin batir ɗin ne ba yanzu wannan abin za ka iya amfani da shi ka kunna duk abin da kake so za ka dinga ragewa kana setin in ka iya shi ne amfaninsa to gashi nan ya kunna wuta voltage biyu miliyan goma to aina za mu samu wuta voltage biyu miliyan goma to za mu neme su a cikin me a jikin kayan zaki a jikin kayan marmari kai da farko gashi nan sai in ɗauki kafan nan na ce dogo koyaushe shine menene shine positive shine ja sai in sa wajen ja baki kuma shine negative a gajere shine negative sai sa wajen baki yanzu gashi na sa yanzu in ya samu wuta sai ya shiga ta nan sai ya kunna za mu samu gashi nan potato dankalin turawa wannan shine baki negative tsakanin inda za ka haɗa karka yadda wayannan biyun su haɗu a lokacin in sun hadu ba zai aiki ba kuma kar tsakanin su yayi nisa kar tsakanin su yayi nisa ya zama kar ya wuce milimita ashirin za ka iya amfani da rula ko wani abu shine tsayin milimita ashirin wannan baniyal khalifa zan yi auna da shi milimita ashirin tsakanin bakin nan da bakin nan kawai ya isa in yi yawa talatin in yi yawa gaba ɗaya kar ya wuce milimita hamsin yanzu milimita ashirin na ɗauka milimita ashirin na nuna muku da digital milimita ashirin ni yanzu ba zan ɗauki ma milimita ashirin ɗin ba ba a so ne ya haɗu gaba ɗaya kuma kar ya kusa-kusa zan sa in ka sa shi a jikin kayan marmarin kuma kar ya zo ya fita ta ƙasa ya zama kawai ya lime a ciki ta yadda bai fasa ya fita ba sai ka samu ɗayan a kusa da shi sai ka saka yanzu za ku ga in ka duba babu wuta a jiki me yasa wutan da dankalin tura nan shi kadai zai cire din ya yi masa kadan wutan da dankalin tura shi kadai ne ya cire ya yi masa kadan idan za ka ƙara voltage me na ce ya za ka yi ka hada batira an za ka ƙara voltage me muka faɗa a baya eh za ka hada batir ne in series za ka hada batir in series menene hadawa in series hadawan sahu da muka faɗa a hadawan menene jere hadawan jere bakin wannan ka hada da jan wannan bakin wannan sai mu samu dankalin tura guda biyu ba mamaki wannan yana cire rabin voltage nan ma rabin bolted sai yanzu in yi haka in sa ɗayan a nan abin nan ɗin baki sai in kawo nan yanzu kamar ka haɗa batura guda biyu yanzu na yi kuma na haɗa batir guda biyu da fari ya ke kunna yanzu bari mu gani yanzu gashi batir ɗin nan ma'ana nan shine karkashin batir shine positive nan fa shine negative yanzu batir guda biyu kenan muka hada gashi ja muka sa a nan idan nan ja ne nan me zai zama kenan baki idan nan plus ne nan me zai zama minus nan ya zama menene minus nan zai zama me plus to nan wajen tun da shi ne minus sai mu doki minus mu saka a nan bakin kenan nan kuma tun da mun samu minus a nan nan shine plus sai mu ɗauki wannan mu saka za ku duba ka haska da kemara za ka ga akwai wuta kaɗan akwai ko babu akwai wuta ɗan kaɗan har yanzu ya nuna mana wannan yana amfani da voltage biyu wannan ya ba mu rabin voltage wannan ya ba mu rabi mun samu voltage ɗaya don haka za ka ga wutan har yanzu kaɗan ne one volt har yanzu kaɗan ne to ya zan yi in ƙara har yanzu ina so in ƙara sai in sake samun yanzu gashi ɗaya mun hada in sake samun dankalin tura guda ɗaya sai in zamar da shi menene shi ma sai in sa masa wannan su nan kuma sai in raba su sai in haɗa batir guda uku in series batir guda uku in series yanzu mun haɗa batir biyu wannan rabi wannan rabi mun samu rabi rabi guda biyu ya zama nawa ya zama ɗaya yanzu zan kara rabi zai zama ɗaya da rabi tun da nan wajen shine baki muka ce farin abin nan koyaushe shine baki to sai in sa masa ja a nan gashi nan ya zama batir guda uku mun samu bolcet ɗaya da rabi idan na ɗauka tun da muka ce nan na sa ja nan baki zan sa fari zan sa masa tun da nan ja ne nan me zan sa masa fari zan sa sai in sa masa zin a wajen nan kuma tun da akwai zin a nan sai in sa masa menene kofa waya yanzu za ku ga wuta ya karu gashi har yana haska hannuna ya zama me bolcet ɗaya da rabi kana gani ko baka gani ka yi zumin a gani ya zama menene bolcet ɗaya da rabi har yanzu in na ce wutan ya yi min kaɗan bai yi ba zan ƙara nemo dankalin tura guda ɗaya har sai lokacin da na gamsu cewa wutan nan ya yi min yanzu mun samu voltage ba mamaki ɗaya da rabi gwargwadon yanayin dankalin turawan wani mun yi amfani da ah, dankalin turawa wanda a ciki na zaɓi irin wanda ko sun fara lalace a dan ba zai yi kai amfani da shi ba na gaya ma tun da nan wajen fari ne sai in sa masa abin nan a nan kofa ja kenan sai su zama nawa yawa sai wannan sai in sa masa zinc yanzu gashi nan a nan wajen mun ɗoki kofa waya sai ya je zin kofa waya zin kofa waya zin yanzu nan yana bukatan kofa waya nan yana bukatan zin nan zai zama positive nan zai zama negative nan zai zama positive nan zai zama minus nan zai zama plus sai mu ɗauko wutanmu tun da nan wajen shine muka ce zin ne a kofa ne sai mu samar zin idan wayan zai tafi sai mu nemo ɗaya yanzu ku duba ya karu ya sake karuwa ka yi wannan ana gani eh. ka yi zumin eh. gashi nan wuta ya sake karuwa har yanzu in naga wutan bai yi min ba zan sake samun dankalin tura guda daya sai in sake hada su in series ina yi ina yi har wutan zai iya yawa ya fasa wannan gulob din me yasa saboda yaya yanzu wannan menene in siri yanzu da zan ɗauko ba mamaki har yanzu bai kai 2 goal ba dan dankalin turan sun fara ya mutsewa ko ba ruwa mai kyau a jikin su yanzu bari in kai kan voltage ashirin mu auna voltage nawa zai bamu yanzu nan wajen shine baki nan wajen shine ja bari in sa a nan yanzu ku duba nawa ya bamu 1.67 1.67 ma'ana voltage ɗaya da rabi da ɗigo goma sha wani abu yanzu nan wajen in ya zama ɗari nan sai ya zama 2 voltage biyu kenan har yanzu ba mu samu voltage biyu ba shi kuma me yake so muka ce 2 bol? to yanzu kun ga mun samu a jikin dankalin tura kanana guda hudu mun samu voltage ɗaya da rabi da wani abu kusan voltage biyu idan na ce sai na cika voltage biyu ba mamaki zan samu dankalin tura ɗayan saka ko kuma dankalin turawan ya zama babba har ko kuma yanayin shigan zin ɗin da kansa yadda zai samu kemikal din shi ma duk akwai tasiri a ciki kun ga yanzu mun samu bolcet ɗaya? da rabi da wani abu bai cika bolcet biyu ba shi yasa wutan bai gama zama full gaba ɗaya ba sannan dankalin turawa nan ba dole ne ka bar su haka ba za ka iya rabawa rabi rabi yanzu na yi amfani da dankalin turawa gudu. za ka iya raba ɗaya guda biyu sai ka yi amfani da su dankalin tura biyu ya yi maka haka kenan in ka ga dama za ka iya raba dankalin tura guda ɗaya zuwa kashi hudu shi ɗayan sai ka yi amfani sai ka ajiye su a gefe gefe gefe guda hudu sai ka yi haka in ka ga dama kowanne za ka yi ba mamaki in muka yi da lemu za ka ga zai fi dankalin tura nan karfi me yasa yadda wannan yake da kemikal wannan bai da shi in kai amfani da lemu ma haka za ka samu idan ba mu da lokacin da za mu yi in kai amfani da lemu in ka ga dama ka barka ka tsaga lemun ko kuma bari mu yi da wuri da lemu guda daya yanzu gashi mun ɗauko lemun zaki orange mun sa positive neg uh, negative positive negative positive negative positive yanzu a nan sai mu samu zinc guda ɗaya mu sa a nan mu sa zinc guda ɗaya a nan mu sa kofa guda ɗaya a nan mu ga me zai yi za ku ga gashi ya fi haske kuma duk da rabi-rabi ne gashi nan lemu ne rabi-rabi guda hudu za ka ga ya fi dankali ɗin haske shi ma bari mu auna mu gani wancan nawa ya bamu ma dai kusan ɗaya ne rabi-rabi wancan full wannan rabi-rabi bolce ɗaya da ɗigo sittin da biyar ko da shida shi ma bai kai bolce biyu ba abin da muka samu to in ka ce kana so ka kara sai ka sake samun lemu ɗaya ka raba in ka raba biyu ka sa kwaya biyun gefe ɗaya ma zai iya cika bolce biyu sai zama ka samu wutan ka ful a nan in ka ga dama in ka cire lemun nan yanzu ina amfani da shi ina cirewa nan ba zan sha lemun nan ba ba za ka ba yaro ya sha ba domin ka riga ka haɗa kemikal da shi ko ka yi wasu abubuwa don haka me za ka yi za ka iya aje su in akwai firiji da ba za su lalace ba ko ka sa wani waje mai sanyi sai ka zama da shi batir naka kana amfani da shi har kafin ruwan nan ya kare ya bushe ka samu wannan kana amfani da shi yanzu mun gwada na wannan to bari mu gwada na wannan sai dai wannan bolcet ɗaya ma ya ishe sa don haka ina ga za mu yi amfani da dankalin turawa guda ɗaya mu gani da saboda agogon nan shi baya cin bolcet biyu ɗin ma bari mu gwada da dankalin turawa guda ɗaya muka ce tsakaninsu ya zama milimita ashirin ko talatin milimita ashirin bai wuce haka ba talatin ko arba'in ko hamsin bari mu gwada ku ga batir ya kawo ko bai kawo ba guda ɗaya ma gashi ya kawo karfe goma sha biyu daidai gashi yana harba kawai guda ɗaya gashi nan ya bashi wutan da yake so in ka ga cewa ba kunna ba ne in ka cire za ka ga ba zai ba me yasa ba batir a cikinsa kwata-kwata ba batir wannan ɗin ne wayan da yake jikin batir ɗin ne aka wani aka kawo yanzu wannan abin shi ya zama batir nasa potato ɗin shi ya zama batir nasa gashi kana gani idan kuma na ƙara guda ɗaya ba mamaki za a samu cikakken wannan bari mu zama da shi bari mu hada ya zama siris shi ma mu gani irin yanayin wutan da za mu samu gashi mun hada kenan kamar batir guda biyu sai mu samu tun da nan wajen ja ne sai mu sa masa baki shi a nan kar su haɗu ko ta ciki ko ta waje nan wajen tun da fari ne shi sai mu sa masa me sai mu sa masa ja duba ba wani tsayawa ya samu wuta yadda ake so gashi agogo yana aiki hakan nan ko ka je wani waje inda babu wuta ko inda ba batir ko wani ko a jeji kake dama da haka bature yake yin hikima yake hada abubuwa da yawa abubuwan da Allah ya yi din ne kawai zai duba ya gwada kullum yana cikin gwadawa ya gwada abu kaza in bai yi ba ya gwada abu kaza har ya samu wani abu yanzu kana daji ko inda ba batir din agogo kai kuma kana so ka kunna agogon nan ko kana so ka kunna led gashi akwai kayan marmari na Allah a kusa da kai in dai kana da irin wannan ilimin za ka hada yanzu wannan dan abin da ka rena ba mamaki za ka je wani dan university bai taba ji ba ma wani ya taba ji amma bai taba gani a gabansa ba kullum ina faɗa ma tun a firamare wayannan mukan da zai maka amfani karatun ariya yanzu yawanci ake yi ka ɗauke shi in ka je yanzu wani in ka je ka faɗa masa zai ce karya ne kai ma za ka iya zuwa kawai ka samu jan waya za ka samu mai kamar wannan ni na ba na so in sha wahala shine kawai na kawo haka mai kyau kawai sabo nan kuma zin ne nan waya ne ba komai ba ne, nan agogo ne can led ne dankalin tura ne yanzu aka je aka so duk za ka hada ka zo ka yi kai ma ka zo ka gani da hannunka bature kullum yana gwada abubuwa don haka kullum yake ci gaba ya gwada wannan ya gwada wannan ya gwada wancan in kana da multimeter dama mun koya maka multimeter yanzu bari ka gani wancan nawa muka samu a nan za ka ga ba mamaki bai kai bai wuce boltar ɗaya ba ma in ya kai sai ka sa bakinsa a nan wanda yake gashi a nan dankalin tura guda biyu ya samu bolcar ɗaya da ɗigo bakwai da wani abu shi ya samu haɗi mai kyau ko kuma wannan ɗin bai ja wuta da yawa ba da yake shi baya jan wuta sosai gashi to bari mu gani a jikin lemu kuma zai yi ko ba zai yi ba su samu lemu guda ɗaya kawai ko zai iya kunna mana agogon nan gashi ya kunna lemu ɓarin lemu guda ɗaya gashi ya kunna mana agogon nan za mu iya amfani wannan shi ake cewa me sunansa na ce fruit batter fruit batter batter ta hanyar kayan marmari ko batter ɗin kayan marmari ana iya haɗa abubuwa da yawa hatta batir da kake gani ba komai bane a cikin nan alkalin batir ba komai bane kemikal ne wasu bakin abu da kake gani abubuwa ne na Allah ɗin ne da wani dutse da wani kasa da kaza bature zai haɗa ya daka ya nika sai ya sa ya san nan wajen zin ne gashi yanzu muka yi amfani da shi ya san aikin da zin yake sai ya ɗauka ya sa a nan nan wajen kuma yana bukatar menene jan waya sai kaga an sa wani jan waya kofa waya ne gashi nan a nan kadan an sa wannan sai kaga yana yin aiki in ya mutu ka je barka sai wani duk ba komai bane kawai hada abubuwa ne idan wannan batir din ne ana sa lithium ion shi ma sinadari ne a ciki chemical ne bature zai dauka ya hada sai ya sa zinc din anan ya sa kofa anan ko ma zinc din anan ta ciki ya sa menene kofa shikenan sai maka aiki kai ta cajin sa kana amfani da shi sannan in ka dauke sa a matsayinsa yanzu haka kullum za ka iya yanzu mun sa ba mu ɗaure ba ba mu yi komai ba kada kaɗan kaɗan wata ran za mu zo mu yi meye muka ce za mu zo aikin da muka yi ma duk za mu zo mu yi waldansa za ka zo ka samu dalmanka ka walda shi wanda za ka dinga amfani da shi kullum za mu kawo soldarin ayan duk da ba wuta yanzu za mu kawo na dc kwanaki na nuna muku za mu aje da sharaɗi kana ɓatawa za ka biya in kai ɗan iska ne ka saba barna ka ɓata kuma ka biya Tunda duk wayan nan da kake gani na siyo na kawo su ne don ka yi amfani da shi don ka amfani da shi ka koya yanzu wannan soldarin ayan ne da me yake aiki da gas za ka ga gas ne a ciki yanzu na kunna in ya gama wannan nashi irin fatilar ruwa na da an ka taba gani gashi ya zama jaɗin nan menene sai ka yi ta aikinka da shi ba sai mun kawo ko ba wuta za mu zo mu dinga koyon walda yanzu za ka sa masa me za ka sa dalma kai ma ka walda shi zai zama ka walda shi gaba ɗaya wayan ya zauna an baka da niyan cirewa ko tsinkawa za ka dinga amfani da shi akwai zafi kamar yadda yanzu kake gani na sa masa dalma ko ka toshe ramin ma gaba ɗaya ba sai ka kunce ba amma yanzu ba zan walda gaba ɗaya ba saboda zan kunce aje bayan mun rubuta mu na electronic za mu dinga amfani da shi wata ran za a zo a dinga yin sa aikace duk abin da muka faɗa a cikin takarda muka karanta theory za mu ɗauko kayan aiki mu zo mu yi sa duk abin da na zo na rubuta a kan blackboard na fada za mu ɗauko kayan aiki a zahiri mu zo mu yi sa muna da abubuwa da yawa wanda sauran ba mamaki da kaɗan kaɗan kaɗan za mu kawo su duk za ka zo ka yi amfani da shi sannan kowa zai koyi yadda ake walda zan baka dalma in ka je har za ka iya zuwa ba mamaki university ko ka je a polytechnic inda za a dinga koya ma irin abubuwa na wutan nan walda kadai sai a yi wata da watanni ana koya ma an baka koya ba amma tun a nan yanzu in ka iya yadda ake rike a soldarin iron a sa dalma a yi walda lokacin da aka ce ka yi aiki kawai kai za ka ci gaba da yi gashi ya na kashe ma har yanzu gashi yana narka saboda zafin da ya rike in ka ga har yanzu bai yi ba kana sake wannan za ka sake kunna shi ka ci gaba da aiki duk wayannan in da gaske za ka yi karatu kana bukatan ka nemi irin wayannan kayan aikin ka ajiye in ka je babban makaranta yawanci za a dinga yi maka karatu ne na late azum a yi ta misali yanzu in za a koya ma kayan wutan na a ce late azum bari mu ɗauka cewa wannan abin shine zin kai ana so a nuna maka zin ɗin da ido ka gani yanzu wani in ka ce zin gashi abu ne a ko'ina akwai kwanon nan ma zin ne wannan manya-manyan da muka sa a nan zin ne amma zin din wani bai san shi ba malami zai iya zuwa ya nemi wani roba ko itace ko ya ɗauki bairon nan ya ce yadda ake haɗa wuta da wannan let zun bari mu ɗauka cewa wannan fensir bairon shine zin kawai a yi maka misali da wannan bari mu ɗauka wannan murfin roban nan shine abin nan kofa kai baka taba gani ba haka za a yi ta yi in ka je chemistry kake yi ne biology kake yi ne electron komai abin babu a aje gwamnati wanda ta kawo duk sun bata ko sun sayar ko sun wargaza sai a zo a dinga yi ma late azum in aka zo walda a ce late azum wannan shine soldarin iron in ka rike haka sai ka ɗauko dalma kai haka in ka sa zai narke kai baka taba ganin dalman ba ba mamaki sai a wajen masu gyaran rediyo gashi nan dalma sanannen abu ne late ko wanda kake cewa lante dalma mai laushi wanda kake amfani amma sai a ce ma an kaje wajen masu gyaran tv za ka gani abu ne mai sauki ba za ka gani ba ba mamaki har ka gama idan aka ce ma led wani ma zai gama university ya fita bai san me led ba bai san inda ake ba led abin naira ashirin ko talatin ba za ka maka ba duk gashi mun kawo mun ce ma agogo ba mamaki wata ran ba za ka kalle shi ba sa ya wuce amma mun nemo ka mun kawo sai yara ne suke amfani duk abin da muka faɗa mun fi so ka kalle sa a zahiri duk abin da muka faɗa in dai da gaske kake karatu ka kalle sa a zahiri mun ce maka power supply ko yanzu ka je wani waje aka ce power supply ka riga ka sani power supply ma ba irin na da ba na zamani wanda gashi nan yana da abubuwa da yawa yana ɗaukan wuta kala daban-daban rage shi da abubuwa da yawa za ka haɗa shi da kwamfuta saboda tsadansa a makaranta ba za a iya kama aje ba dan wannan abin da kake gani kayan naira dubu ashirin ne ko ashirin da biyu kake gani in aka ce ma ka je ka nema ko a zo a ce ma sikeli in ba a wajen masu a aikin tukunya ko a ina a wajen masu a jakuta baka ga sikeli ba amma kuma a makaranta har karatun shi za ka yi wannan shi ma menene sikeli ne a ce ma baniya khalifa bari a zo a yi maka gashi nan za mu zo mu nuna maka a aikace ka zo ka auna abin da hannunka ko ka yi duk abin da za ka yi saboda kar ka zo ka yi karatun je ka na yi ka kafin nan da wayanda suke baya wayanda 'yan iska masu tura mana su iyayensu masu tura kawunansu wanda suke fada a kan hanya wargazazzun na in muka tura suka tafi yanzu ba mamaki a tam na gaba kafin nan ba mamaki na gama takardar na yi firintin na cire na yi firintin na cire nan gaba duk ranar da muka zo ba mamaki asabar za mu yi teori za mu zo mu karanta takardar mu yi kafin nan zan karanta kamar yadda na yi na kwamfuta in sa a cikin kwamfuta in aje in ɗaura youtube duk abin da muka karanta sai mu zo mu ce to karatun da jiya muka yi daga saffa zuwa kaza saffa kaza mun ɗauki abu kaza da kaza kaza ɗin gashi nan bayan ka kalli fotonsa a cikin takarda ka zo ka kalle sa a nan a aikace kuma in bar maka ka zo kai ma ka yi da hannunka ka gwada duk abin da na faɗa za ka kalle sa a takarda ka kalli hotonsa ka zo ka kalle sa kuma ka zo ka gwada da hannunka haka za mu yi ta tafiya nan gaba mu na yau shine menene fruit battery fruit battery yadda ake yi hada batir ta hanyar fruit kayan marmari kayan marmarin kuma musamman eh, wanda ya shafi orange lemon tomato apple da duk wani abu mai tsami da yake dauke da tsami muna bukatan kofa shine jan waya muna bukatan zinc shine karfe kamar kusa ko irin na kwanan sama muna bukatan waya wanda za mu hada muna bukatan fruit kayan marmari da ya shafi lemun zaki lemun tsami tumatir ko tuffa muna bukatan lot menene lot abin da za mu sa mu gwada wutan ya kawo ko bai kawo ba kamar led ko kuma watch agogo ko small device dukkan wani abu dan karami ko multimeter da za mu saka mu auna wannan shine karatunmu na yau mun gwada led mai voltage biyu da miliyan goma ya kawo kun gani mun ɗauki agogo irin na da sami digital world mun gama ka gani gobe satin gaba in har yanzu ba mu gama takardan ba za mu sake ciro wani abu daban za mu zo mu yi har sai lokacin da muka kammala takardan za mu zo mu ci gaba da karatunmu normal subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa